hannuwan riguna sai dai sannan a hankali telolin zamani na barazana ga wannan aiki da ke ciyar da iyalai da dama kamar yadda malam musa ibrahim wani mai aikin kwado da linzami tsawon shekaru 40 yake cewa abubuwa kamar guda biyu ne suka kawo mu cikas bisa ta yau wannan aiki na farko dai babu kuɗaɗe ga hannuwan mutane kenan mutane yanzu sai suka raja'a masu ƙoƙari ne suke yin aikin nan na mashin wanda ba sa iya yin na hannu mahiya su ne suke yin na mashin wanda kuma ba su iya yin na mashin din haka nan suke sa kayan su samfil kamar wani example kamar wannan kaga wannan ai gashi samfil ya sa kayan shi babu aiki ko ra'ayi ne ko kuma tana yiwa yanayi ne ana iya kenan dai yanzu wanda ake kwado da lizami yanzu ya sun ragu a kwarai ma kwarai ma sun ragu sun ragu da'i wannan lokacin in ya zo sai ka tarra riga ta fi hamsin a nan har yara nake ɗauka ina koya musu yanzu da ya wasu suna can su ma suna cin gashin kansu amma yanzu sakamakon babu aikin ai ka gani nan da kama yanzu riga biyu ce ke akwai kuma jigo ga lokacin sallah da daga ko ina aikowa waki Ga difa daga caduwa daga tsawa ko ina aikowa waki wani lokaci ma daga agada wani lokaci har daga niyamai ana aikowa me yi kuma amma yanzu duka babu wani yayi to a sakamakon wannan din dai gaskiya mun samu riyan asiri da yawa tunda akwai lokacin da ta hanyar wannan din mun samu wani dan jari wanda za ka iya ajiye wani abu wani lokaci in ka hiddo shi ka saida zai yi zai yi dan eh, kuɗi da yawa sai ka samu sai ka yan biya bukatunka amma duk tushen shi dai wannan sana'a ce tunda a wannan sana'a kaga na yi gida na kwana duka diya na ba wanda bai iya wannan aiki ba na koya musu har da ɗiyan makwabta yanzu ya sha baya in dai mutum ba tsohon kai bane ba wanda zai zo ya ce ya fara da ya fara wannan aikin yanzu ya samu kiliyan gaskiya yana da wahala sakamakon aikin mashin mashin din da suka mashin mashin sun mai da wannan aikin baya tunda an sa ci fasaha aikin hannu an sa ta cikin mashin wannan sata fasaha ne aka sa cikin mashin amma abin da ya kawo mashi tawaya kamar rishin kuɗi da babu ga mutane sai da duk da wannan kalubale da aikin na hannu ke fuskanta malam ibrahim na gusau na cewa ana ɗan samun aikin daidai gwalgwado duk da cewa matsalolin rashin aikin yi a najeriya ƙasa makwabciyar nijar ya sa masu gudanar da wannan aiki sun kwararo zuwa ƙasar ta nijar to akalla dai alaji za a kai shekara 40 da wannan da wani kwado da zane alhamdulillahi hada haka nan muna samun aiki gwargwado ƙarai ana samu da kyau dai ka san halin rayuwa komi ana samun dan canji ba a ce ba a ce kowace shekara tana zama ɗaya da wata shekara ba ƙarai to gaskiya wancan shekaru na ba an yi samun aiki saboda mi saboda yanzu ayyukan mamuna mu yanzu yan najeriya masu zo cika mu ka san ana samun aiki sosai yan najeriya sun yawa nan kan wanga aikin na na hannu wallahi kwarai ma'aikatan sosai ko kuma wanda kuke koyawa tun da abu ne da ake gani yanzu mashin mashin mutane da sun yi na zamani duk ka san kowane da wanda yake so har da wannan mashin ta zamani da ta zo da ake ce mai kwamfuta ta cikin har da ita din duka ana samun aiki yaro dai kan mu ai ba mu ce ma ga iyakarsu wanda suke suka ma iya ƙarƙashin mu dan dai ni yanzu ba ni ce ma ga yaron da ma Eh, yaro alkashi na ko yaro kaza ne gaskiya ba ni to sai dai duk da kasancewar na'urorin zamani ko mashin wanda aka ce ya fi sauri kuma da arha mudashir sani ya ce a kullum ya fi shawar kwaɗo da linzami da aka yi da hannu saboda ya fi shawa da kwai dalilai da dama da yasa na fi ba shi muhimmanci akan na akan na mashin na farko yana ba ni sha'awa an ga cewa da hannu aka yi shi musamman a ci hannu ne sarrafa shi ba da yadda ake so irin design da ake fiddawa na hannu yana burge ni a ce da hannu aka yi shi maimakon a ce mushin ce ta yi shi na gargajiya wanda aka yi shi da hannu to wannan gaskiya ko ga eh, yanayin abin din mu ga abin aikin gargajiya ai fi shiga idanu musamman kasashen turawa da sauransu wanda aka an yi shi da hannu to fi muhimmanci akan wanda aka yi shi da keke ni na an sha mana aiki har na jika 45 banda ba shi da kawai aikin shi kadai buridan shi kadai an sha mana irin haka nan da kuma za a yi shi jika 15 wani goma wani ashirin wani haka ne kidan daga yanayin model din da mutum ya gani ce yana so to haka ne ake to ni kuma wani lokaci idan na nemi model ma ban samu ba ni ke yin design din shi da kaina ga takarda sai in ba su in ce ga yadda nake so a wani to shi yasa kenan kaga in nayi wannan dole wani lokaci yana iya yi tsada dole eh gaskiya ni yana so rike gargajiya kuma yana mugun burge ni sanda tunda ko yanzu a cikin kayana yawanci na hannu yafi yafi na mashin yawa ina son da in ga rike gargajiya saboda ni kenan aikin hannu nake to amma ban so a ce duk komai an bayar shi ga mashin saboda in ya zama na mashin ana iya samun matsaloli da dama ko ba wuta ko mashin ta samu matsala da sauransu irin wannan amma idan aka ce na hannu ne zallash ake yin shi to ko ina ka tafi kuma da sana'a kake yau ga ka take duk ko balaguro kai dai wannan abu yana nan ga ka koyi za ka yi kai mashin tana iya lalacewa kuma wani garin wani wurin ya kama balaguro ba za ka iya ɗaukar mashin ɗin ka je da ita ko ba wuta to irin wani ai an sha samun matsaloli da yawanci mutane ga an ce ai ba wuta kawai suna nan zazzauna kawai ba a komi saboda su mashin suka fara gaba sosai wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na rediyo faransa international rfi sarakin gargajiya irin su aruna indaka galadiman masarautar katsinan maradi ya ce dole ne su sarakai su dinga saka kayan gargajiya don kare martabar al'adu kuma yana ba da aikin ne wasu lokutan kawai don dai gargajiyar ta dore to ka san asalin wannan abu kamar gargajiya ce gargajiya ce ake riƙe eh, kwado da lissami san asali ma dai an san na hannun yaki to sai ya zama na yanzu an samu mashin ga zamani da abinda da ka sa ana yi da hannu yanzu da mashi ana yin shi dan kai lura da mun kwado da lissami da wani aska biyu duk wannan kayan ka gani na gargajiya ka gani da hannun ake to yanzu mashin mashin sun zo su ma na mashin din ana yanzu da mashin muna na hannun kuma muna koma muna na mashin duk wanda ya san gargajiya ai da hannun ne ake ko wani dinki duk da hannun ake yin shi kwaɗo da lizamin ma yanzu sai da shi ake yi dan kake sai a liƙa mata kana gani zamani ba abin da ba kawo ba hakan ya kai magalika wasu daga cikin shagunan teloli irin su umar sale waɗanda suka bayyana cewa sun fi baiwa mashin aiki saboda wasu dalilai gaskiya yanzu yaran zamani yanzu an <laughs> rayu akan monogram nan da hito yanzu kan wanda ake yi na saidawa wanda ake na saidawa wanda ake sauwa alika da kuma wanda ake kai tc din a kai ga mashin ɗin ta yi direct bisa shadda ko bisa tisi nan da nan ne ake yin shi wannan mugaran kwamfuta ce babbar mashin ce to domin ɗorewar wannan al'ada ta kwado da linzami ko kuma buroderi da faransanci aikin hannu ya ɗore wasu daga cikin masu yinsa na koyar da iyalansu matansu da 'ya'yansu mata wannan aiki waɗanda su ma ke samun ƙaruwa a cikinsa Malam Basiru Kododo ya mana ƙarin haske a kai. Wanzu da ka karewa gare igiya ta wayar riga ce kuma ɗaya ta budurwa na koya mashi ta iya ya eh, tunda bakin gwargwado saboda allah akwai abin da in ka aika masa za ta kanyo mashi cikin harka aiki na mu ya akwai dan abin da ake ba su yanzu dai waga ita waga igiya cikin minti goma sha biyar tana iya yin ta dala hamsin ake ba ta da in ta yi su kuma da ma mun information tare da su mata mun koya masu irin uwan ga ababe tare da kulalle wanga na sanyawa ga wayar riga kuma da dan cin baki wanga dai na zamani wanda ake yi matan yi wasu ayyuka da ma eh. to da wannan muka kawo karshen wannan shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar maradi salisu isa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an jima Babban sifetin 'yan sandan Najeriya ya umarci jami'an sa su daina fallasa waɗanda suka kama bisa tuhuma a bainar jama'a. Bayan ministan shari'a na ƙasar ya bayyana hakan a matsayin sabawa doka. sau da dama da 'yan sanda a najeriya na wallafa bidiyon mutanen da suke zargi a daidai lokacin da ake yi musu tambayoyi kafin daga bisani kotu ta ce san basu da laifi shin me za ku ce a gaba da wannan mataki ko hakan zai kawo ƙarshen yadda 'yan sanda ke nuna hotunan mutane lokacin da suke yi musu tambayoyi sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp ko kuma a shafinmu na facebook to sai a yi ƙoƙarin aiko da waɗannan saƙonni yanzu kuma